sallama ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, la shakka addinin musulunci addini ne mai sauki babu tsanani a ciki wadda ah, duk wani abin da zai dami dan adam akan samu masa mafita a ciki ah, abin da ya shafi irin waɗannan lalurori da suke samun dan adam sawa'un mace ne wanda mace wani lokaci takan samu matsala ta istihada istihada wanda jini ne ke barkewa wadda jijiya ta saman mahaifa da asalin jinin al'ada a cikin mahaifa yake fitowa to wannan daga saman mahaifa jijiyar take samun matsala sai ta jini ya dinga kwarara ya dinga fitowa to wannan kusan da shi ake auna dukkan wata lalura da take samun dan adam cewa wannan baya hana shi ibada kamar yadda hadisan da suka tabbata akan mai istihaba hmm. to haka wadda yake fama da yoyon tsari Mm. hakan nan wadda yake da wannan matsala ta fitan iska mm. na ko da yaushe bayi da birki wannan ba zai hana shi ibada ba sai dai abin da mutum zai yi a nan duk lokacin da ya tashi yin sallah zai yi alwala idan ya yi alwala ya shiga sallah duk abin da ya fita bayi da bai bata masa ibadarsa ba saboda haka a wannan yanayi na wadda ya san cewa lalurar da ke damunsa batsin ne ke damunsa wanda ya tabbata bukhari da muslim mm. hadisin ubadat ibn samit ah, ko imran bin hussein ɗaya daga cikinsu ya koka wa annabin allah wannan lalura ta basir cewa baya ma iya sallah a tsaye hmm. saboda lalurar annabin allah sai yake cewa kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kwance hmm. wannan ke gwada mana sauki irin na addini hmm. saboda haka shi wannan ah, ba zai hana shi ibada ba kenan ya yi alwala duk abin da ya fita kar ya damu da cewa wato sallarsa ta ɓaci ko wani abu makamancin haka zuwa lokacin da Allah zai ɗauke masa wannan lalura.